Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gomel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi yau Juma'a 29 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sama da kwanaki talatin da sace mutanen da ke cikin jirgin ƙasar da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna, 'yan uwan waɗanda aka sace ɗin sun ce har yanzu babu wani labari mai daɗi. A halin da ake ciki kuma an yi kira ga shugabannin addinai guda biyu wato na musulunci da na krista da su mai da hankali kan wanzar da al'ummansu don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da juna. Muna kuma tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. shugaban amurka joe biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayen sojojin rasha nan da watanni biyar masu zuwa kuma majalisar ta zartar da gagarumin rinjaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji ga ukraine cikin gaggawa saka hannun jari a 'yancin ukraine ƙaramin farashi ne da za a iya biya in ji Biden a cikin wani jawabi na fadar White House. Ya ci gaba da cewa ba muna kai wa rasha hari ba ne, muna taimaka Ukraine ta kare kanta. Daga baya a jiya Alhamis majalisar ta zartar da dokar ba da lamuni ga Ukraine ta hanyar ƙuri'a 417 da goma. Majalisar dattawan ta ƙara ƙuri'ar amincewa da goyon bayan makonnin baya. Dokar wacce ta sake farfado da shirin yakin duniya na biyu ta baiwa gwamnatin amurka damar ƙetar shingen tsare-tsare da ke hana isar da makamai amurka da tarayyar turai sun yi gargaɗi a guji miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon rasha kan samar da iskar gas zuwa turai rasha wacce ke samar da kusan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da ake bukata a turai ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na turai su biya kudaden iskar gas ɗinsu da kuɗin rabul wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin ta fuskar takunkumin da kasashen yamma suka kakaba wa bankunan rasha ciki har da babban bankin ta wasu kasashen turai sun kafa asusun ajiyar banki na rasha don ƙoƙarin yin aiki kan takunkumin shugaba biden ya faɗa a jiya alhamis cewa amurka na taimakawa ƙawayenta na turai wajen rarraba iskar gas ba za mu bar rasha ta tsorata ko ta samu hanyar fita daga waɗannan takunkumin ba ba za mu kyale su su yi amfani da man fetur da iskar gas don gujewa takunkumin da aka sanya musu kan aikata zalunci ba. Muna aiki tare da sauran kasashe kamar Koriya da Japan da Qatar da sauransu don tallafa ƙoƙarin da muke na taimakawa ƙawayen turai da rasha ke yi wa barazana da makamashin iskar gas da kuma bukatunsu na makamashi ta wasu hanyoyi. Biden ya faɗa manema labarai a fadar White House. wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja guda biyu a arewacin kasar afghanistan jiya alhamis lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla tara tare da ta wasu goma sha uku na daban kakakin 'yan sandan lardin muhammad asif waziri ya ce an kai harin ne cikin mintuna kaɗan tsakani a sassa daban-daban na mazar sharif babban birnin lardin bak waziri ya ce da alama fasinjojin 'yan shi'a ne kawo yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin kai wannan ƙazamin tashin hankali wannan dai shine hari na bam na baya-bayan nan da aka kai a ƙasar afghanistan cikin wannan watan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da yawa a makon da ya gabata ne wani bam ya tashi a wani masallacin mabiya mazhabar shi'a da ke mazar esharef wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu tare da jikkata wasu kusan casa'in kwana guda bayan haka wani bam ya tashi a cikin wani masallaci da ke cikin makil da ke arewa maso gabashin lardin kunduz a lokacin sallar juma'a inda ya kashe mutane 33 tare da jikkata wasu kusan hamsin. To nan da ba jimawa ba sarfilu zai kawo mana karashin labaran duniya. Amma yanzu bari mu fara da jihar Kaduna sama da kwanaki talatin da sace mutanen da ke cikin jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna yan uwan wanda aka sace har yanzu sun ce babu wani labari mai daɗi ga rahoton wakilin muryar amurka isa lawal ikira daga kaduna cikin 'yan kwanakin nan dai 'yan bindigan da suka sace mutanen a jirgin kasan da ya to daga abuja zuwa kaduna sun saki hotuna daban-daban da ke nuna halin da waɗanda suka sace ke ciki kuma daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sace malam imran ahmad ya ce yanzu ba sa bacci saboda ba san irin halin da 'yan uwansu ke ciki ba A yau sati uku kenan da kwana biyu da muka yi magana da su har muka yi magana da 'yan uwan mutum lokacin ba wanda suka kara tuntuɓa da wata magana ko da wani abu ga hotuna nan da bidiyo bidiyo ana ganin kamar 'yan bindigar nan suna saki kun ga 'yan uwanku a ciki dan an ga wasu sun fara korafin cewa ba su gana su ba gaskiya ni na ga dan uwana a cikin hotuna kuma na gan shi a cikin bidiyo kuma um, ina ga kusan kowa ya ga dan uwan shi to yanzu wannan irin hali kuke ciki muna cikin hali na bakin ciki hali na damuwa da hali na zulumi bacci yana gagarar mutum ko ka kwanta bacci nazari ko tunanin dan uwanka ba zai bari kai baccin ba tuni dai kungiyar kristoci ta kasa kan reshen jihar kaduna ta nuna damuwa game da jinkirin da ake samu na ceto waɗannan mutane da aka tare aka sace a jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna kamar da yadda shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya wa muryar amurka kwana daya daya daya har talatin yau mutanen nan iyalinsu ba su gansu ba wasu sun inda suke ba wasu sun yadda suke ba abin da kuma muke gani shine yan ta'addan nan sai su doka hotunan su sa a intanet domin mutane su gani to kungiyar kasashe rashin jihar kaduna ta yi bakin ciki da wannan domin don me muna da gwamnati sai yan kasa za su shiga irin halin nan yan ta'ada za su wulakantar da yan kasa su sa su cikin bakin ciki su sa iyalinsu cikin damuwa har wasu su shiga cikin rashin lafiyar da zai kai su har ga rasuwa kuma gwamnati ba ta yi wani abu ba yau a hannun yan ta'adan nan akwai mata guda goma sha bakwai akwai kananan yara guda hudu akwai kuma mazaje guda arba'in da mutane sittin da biyu suna hannun yan ta'ada shi yasa muna kira ga gwamnati yayin da muke tunawa da mutanen da kwana talatin kenan su dawo ba gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi ta jin an dawo da mutanen nan. malam imran ahmad din da ke jagorancin wasu daga cikin yan uwan waɗanda yan bindigan suka sace dai ya ce har yanzu gwamnati bata ce musu komai ba tukuna. gwamnati ta ƙara nuna gaza wata na kasa ceto waɗannan mutane cikin gaugawa saboda su da 'yan bindigan nan sun hito a bidiyo sun yi ikirari sun ce da gwamnati za su yi magana kuma gwamnati ta san abin da suke so kuma bayan sati uku a ce gwamnati ta kasa yin komai ba wanda gwamnati ta jajanta ma ko ba wanda gwamnati ta kira ta gaya ma muna kokari ba sai sun gaya mana hanyoyin da suke bi ba shi muke bukata ba mu abin da muke bukata yan uwan mu kansu da amma ko jajantawa Abin da kawai muka gani shi ne shugaban kasa ya ba su umarni na gaugawa su fito da mutanen nan mai kusan kwana hudu zuwa biyar da baya da umarni amma kaga yanzu ko abin ba su fito Ya zo yanzu dai ko bayan rahoton baiwar Allah nan da aka ce ta haihu a hannun 'yan bindigan a daji. Akwai marasa lafiya da mata da sauran waɗanda ke hannun 'yan bindigan a daji duk ko da har yanzu ma jirgin ƙasan bai ci gaba da sufuri ba tun bayan sace waɗannan mutane. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. madalla a gaida isa lawal ikira har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma gasar filu da karashin labaran duniya kamfanin har hada magunguna na madana yana neman zama na farko wajen samar da rigakafin corona coronavirus ga kananan yara a amurka kamar yadda ya nemi hukumar tantance abinci da magunguna a ranar alhamis don samar da hanyar rigakafi ga jarirai da ƙananan yara da kuma ma waɗanda suka fara zuwa makaranta. Iyalai na ta jira cikin takaici da haƙuri don samun damar kare ƙananan yara a ƙasar, yayin da mutane ke jefar da abin rufe fuska da sauran matakan kiyaye lafiyar jama'a, yayin da ƙwayoyin cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Tuni kusan kashi uku bisa hudu na yara masu shekaru daban-daban sun nuna alamun sun kamu da cutar a wani lokaci yayin annobar. Kamfanin Madana ya gabatar da bayanai ga hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka cewa tana fatan hukumar za ta amince da ƙananan allurai biyu da za su iya kare yara 'yan ƙasa da shekaru shida. Ko da yake tasirin bai yi kusan girma ba a cikin yaran da aka gwada yayin da nau'in cutar na Omicron ya yi sama fiye da yadda yake a baya a cikin annobar. daga ƙarshe shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya yi kira ga sojojin ƙasar da su ƙara ƙarfinsu ta kowace hanya domin murƙushe abokan gaba kamar yadda kafa ya labaran ƙasar ta rawaito a yau juma'a yayin da wasu sabbin hotunan tauraron ɗan adam ke nuna ƙarin shirye-shiryen gwajin makaman nukiliya kim ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da sojoji da masu watsa shirye-shirye ya labaran gwamnatin ƙasar da sauran waɗanda suka halarci gagarumin faracin soji da aka gudanar ranar litinin wanda ya cika shekaru 90 da kafuwar rundunar. faretin ya kunshi sabbin makamai masu linzami na koriya ta arewa da dama da suka hada da makami mai linzami mafi girma na tsakanin nahiyoyi icbm da hausan 17 da makami mai linzami da aka gwada a kwanan nan baje kolin ya nuna zamananci da jarumtaka da ci gaban tsatsauran ra'ayi na sojojin kasar da karfin soja da fasahar su mara misaltuwa in ji kim ya shaida wa sojojin wurin taron kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kcna ya rawaito a gaida sarfilo hashin gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ake ciki kuma an yi kira ga shugabannin addinai guda biyu wato na musulunci da na kirista da su mai da hankali kan wanzar da al'ummansu don samun zaman lafiya kwanciyar hankali da juna daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu an kira ga shugabannin addinai da su mai da hankali kan wa'azzukan zaman lafiya da juna musamman ma tsakanin mabiya addinan nan guda biyu don samun zaman lafiya da kuma kwacin hankali ga tarayyar Najeriya. Malam Sa'im Sa'idu Shufani dai wannan kira taron kammala wa'azin shekarar nan da watan Ramadan da ake yi duk shekara-shekara da wannan karon ya gudana a unguwar talaka daga cikin garin Maiduguri. Malam Sani Sa'idu Shafai wannan matsaloli da ake fuskanta a tarayyar Najeriya na dogara ne kan irin masu wa'azzuka daban-daban a tarayyar Najeriya. Ga dai abin da ke cewa. Allah cikin ikon ma tafsirin bana ma ya hau kan ayoyin da suka yi magana na haɗin kai eh, irin su wa tasamo bi hablillahi jami'in wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum ta zuwa kasa hadu din na ji ayoyi kuma mun karanta shi kuma wannan shine babban damuwa mu dama mu samu haɗin kai malamai a bar son kai a bar son zuciya neman shugabanci ko neman abin duniya kar ya ja kafan malami ya kauce wa hanya ya yi kokarin bata malami dan uwansa akan abin da bai taka kara ya karya ba son zuciya ne da son shugabanci kawai ya sa. wannan shine abin da fi mayar da hankali a kai in an kawar da son zuciya duk wani abin da zai iya kawo haɗin kai tsakanin musulmi da musulmi da kuma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba bayaninsa yana nan a qur'ani bayaninsa yana nan a cikin hadisai dukka inda mas'alan yake shine idan kana nan misali muna nan a maiduguri a arewacin ka ɗauki ra'ayin wani malami wanda yake siriya ko yake kuwait ko yake bahrain ko yake saudi arabia wanda rayuwarsa kwata-kwata bai ma taba haɗuwa da wanda ba musulmi ba kaga bayan da zai baka daban da wanda kai da an ka fito gidanka wanda za ku fara gaisawa sai wanda ba musulmi ba shi alhaji bulam malik biyu wanda ya samu alatan wannan taro cewa ya yi iriwa na bayanan ne <clears throat> malamai ba sa yi sai su kafurta juna sai su ce wannan suna iya nasu yafi wannan kai karatu yafi kurani su kaza wannan kaza kaza sai su ɗauka abun da ba kyau din su ringa yadawa mutane suna ta da yara hankali ya kanana saboda haka yanzu muna mu mu gyara kasan ne mu barwa 'ya'yan mu muna ya kare mun yi rawa mun yi rawa har mun gaji kara bata hankalinsu a ringa yi musu maganganun da zai shiga su ya gyara musu zaman zamantakewayensu yanzu ka lura yara muntuka wallahi wai ba suna so su yi abun da ba kyau ba ba su sani ba ne ba masu sa su hanya ba masu yi musu gargadi ne ba masu yi su wa'azi ne duk wani yaro yana so ya zama wani abu amma shi bai sani ba kuma wanda ya kamata ya gaya masa da in ya zo zai gaya masa abun da zai tayar mishi da hankali abun da zai sa ya rashin kunya abun da zai sa ya na mutane da sauransu na dai sa ran malamai da dama na shirin kammala wa'azin wannan shekara kuma fahimtar da mutane mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Ina mafita ya

Idan na faso ta ai safiyan ta duk a shi In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Samayen wiya. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi to to mu ma mu dau marasa samalin wiya Ina mafita linzani ya fi kemini samalin wiya samalin nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzami ya zai sama samalin jama'a. Samalin wiya. Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Samalin wiya. Su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a. Samalin wiya. Idan sun ga mata. ki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya. Ina mafita. jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani. Tsoho ya haife ka, kana yi mishi tsawa. Idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya, garabiya, garabiya. Ina mafita. wani sha'awa samayin wiya suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samayin wiya amma jami'an su kwa duk zuciyar su ba afuwa samayin wiya rasulullahi ya ce ran Allah na zuci kaban kamari gaba shine bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. ba ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirin barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun karkata akalar shirin ga batun matsanancin zafin da al'ummar wasu yankunan Najeriya da Nijar suke fuskanta. A yau, kwararre kan al'amuran muhalli kuma babban jami'i a ma'aikatar tsabtace muhalli ta jihar Kaduna, Dr. Umar Haira'u. Ya yi ƙarin haske akan wasu abubuwan da ke haifar da matsanancin zafi a irin waɗannan yankuna na Sahel. akwai hali na yanayi tsananin rana wanda in ta bullo daga sararin samaniya baya da zami wannan wata hikima ce ta ubangiji haka ya so to kuma ba wani abu da zami akai sai dai za mu iya wasu hanyoyi da zamu iya kokarin ganin mun magance wannan akwai kuma kamar yawan sare itatuwa na gida da na daji ko fulawa wannan da kake gani tana rage yanayin zafi bishiyoyi ga sunan ko'ina amma abun mamaki sai ga mutane sun shiga su ta sare su suna doke su waɗannan bishiyoyi suna taimakawa wajen kara rana amma idan har aka ci gaba da sare su su ma suna iya haifar da wannan yanayi sannan akwai kona daji shi kan shi saboda in an kona zafin wannan wutar da ke tashi ya ɗumama ƙasa yana ƙara hauhawa ne sama shi kanshi yana haifar da ɗumi shine yakan haifar da wannan abu da ake kira ɗumamar yanayi wato global warming shi kanshi yana taimakawa wajen haifar da wannan zafi sannan samun cunkoso a wuri shi ma yana haifar da zafi musamman a birane da yanzu ake ta ginawa a nan namu cikin najeriya ga yanan wurare ana ta gine-gine sababbi so in dai za a samu cunkoso na al'umma tabbas dole ne a samu irin wannan zafi ko in ce ɗumama na yanayi a wasu lokuta yanayin zafi wata alama ce ta shirin tarbar yanayin damuna a cewar alhaji mamman lawwali shugaban ma'aikatan binciken yanayi ta birnin kwanni a nijar to amma yaya batun damunar ta kasance a nijar giragizai kamar bunƙasa su sai da zahi ne cikin shi zahi ne ke gasa su shine kisa suna bunƙasa don ko suna girma kuwa biski in babu zahi me yasa ganin kamar yanzu ga lokacin sanyi nan mu gare mu ba mu samun giragizai ko kuma yanzu in giragizan suka bunƙasa zuwa marice kana ganin suna dan sabka suna rage suna rage girma kuwa don ku zahin da shine umar bisan bunƙasa shi a halin yanzu kamar nan ga dirkon ne lokaci ne na shiga damana amma ba zawar ta ba gaba ɗaya da ake yi ɗan kwanni damana ta zamna sai cikin karshen watan juan zuwa fara ga harkon watan juye ne mana take zamana aku ne dai ruwa dai suke sabka a tuka akwai sauran shan zahi biski ko yanzu da ruwan ana samun su mai jiwa jiwa ana a samu ruwa sai ga ai wani dogon rani kwa a wani bangaren kuma shugaban likitocin gundumar kwanni dr iza abdu ya yi gargaɗi ne akan kwara ruwan sanyi a jika a lokacin da jiki yake da zafi domin ai eh, wannan duka neman sanni ne neman sanni ne in zahi ya yawa ana neman sanni saboda a yi maganin wannan zahin da ya yawa to wannan ba wani lahani ba ne amma zahin da za a kya da shi an ka kiya da shiga cikin zahi abin ba zai kai hayan da mutum zai neman yana kwakwa ma jikin shi ba shi jikin mutum allah ya yi shi shi ke gyara kanshi da kanshi amma abin da masana sun ka ce ka hita da cikin tsananin zahi yanzu yanzu ka shiga cikin tsananin sanni yanzu yanzu wannan gaba daya jiki yana iya ya samu cikas ana iya a samu cikas ka tashi da cikin sanin tsananin ka shiga cikin zahi tsanani gaba daya kin nan to jiki ka hanyar samu ya saba da haka nan kana ka samu da matsaloli kana a kiyaye da haka to kafin dr umar khairau ya yi sallama da mu a yau ya yi bayani a game da wata cuta da matsanancin zafi yake iya haifarwa da rukunin mutanen da suka fi kasancewa cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta daga cikin yanayi na dumama akwai wani nau'i na cuta wanda bature kan kira heat stroke musamman a lokacin azumi wannan irin cuta an fi samun sa kaman kasashen arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da sahara kaman su maiduguri da yola da sokoto da niger da shauran wasu kasashe dai da ke dan wannan ori to akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki kuma yakan haifar da wannan cuta wannan heat stroke wani yanayi ne na rashin lafiya wanda tsananin wannan zafi ne yakan haifar da shi kamar yadda mafi yawancin wuraren da ke kusa da shi sahara za ga cewa rana takan hasko ne da red ba ta samun wani kariya daga bishiya kariya daga wani yanayi na sararin samaniya wato cloud na tsawon lokaci ko ko mutum ya fita ya yawo cikin tsananin zafi yana haifar da wannan abu da ake kira sunstroke mafi yawanci za ga cewa wani lokaci za a samu temperature temperature a jikin dan adam yana kai kamar digiri arba'in ko ma sama da haka saboda haka abun da mai azumi zai kasance kullum ya kula da shi shine kada mutum ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi musamman ana tsananin zafin saboda ruwan jiki yakan zagwanye sai ka ga mutum na bushewa yana nokewa yana kyamushewa yana dada baki-baki musamman in aka lura za a ga kaman manyan mutane masu shekara kamar 65 zuwa sama ko yara ƙanana ko sababbin haihuwa da mutane ma wanda wanda suke da 'yan cututtuka musamman kamar irin mutane masu ƙiba irin kitiba kitiban mutane dinnan da masu cutar diabetes ko irin masu shaye-shayen nan ko kuma masu guje-guje ko masu yawan yawo kama ko masu aiwatar da aiki a cikin tsakiyar rana za ga irin wannan cuta ta sun stroke ta fi kama su. Mai sauraro wannan shine gaba ɗaya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla a gaida Aisha muazu. Ma sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum sunana Dahiru Umar Sarki ana ce mai suna malam Kociyar. Falalar Ramadana lalle Ramadana tana da falala da yawa amma yadda malamai suke ta bayanai yadda manzon Allah ya faɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata yake faɗa cikin Qur'ani. a wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya sa Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din ana so mutum ya tashi kada ya wasa ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokacin wanda yake mutum abin da ya ga ubangiji Allah Allah ya amsa masa ya tashi kare wasa wajen na filo yawan katon alqur'ani wanda ko duk abin da ka yi shi za a ninka maka fiye da wanda da ka yi sa'ada saboda haka ya kamata kuwa lokaci ne wanda ya kamata gaskiya bai dace mutum ainihin wato ya kamata baccin kama a wannan lokacin shi ma kansa falala ne za a baka lada a kansa da haka ina ga yan wana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta alkur'ani dangumansa wanda ba dare ba rana Allah kuma ya datar da mu a cikin wannan falala din Allah samu dace da wannan falala da dai gabata mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar yadda aka faɗa ainihin farko rahamansa na biyu kuma samun gafara na uku din kuma shine samun yantawa din to wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata wata sane yana alfahari da wannan wata din wannan wata na ne daga duk wani abu da mutu bawa ya ciki shi Allah ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk bawansa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatarsa duk abin da ya roƙe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice shugaban amurka joe biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 33 a matsayin ƙarin taimako ga ƙasar ukraine domin taimaka mata wajen tunkarar mamayar sojojin rasha nan da watanni biyar masu zuwa kuma majalisar ta zartar da gagarumin rinjaye a dokar da ke da nufin samar da taimakon soji ga ukraine cikin gaggawa saka hannun jari a 'yancin ukraine karamin farashi ne da za a iya biya in ji biden a cikin wani jawabi na fadar white house amurka da tarayyar turai sun yi gargaɗi a guji miƙa kai ga abin da suka kira shigo-shigon rasha kan samar da iska gas zuwa turai rasha wacce ke samar da kusan kashi arba'in cikin ɗari na iska gas da ake bukata a turai ta buƙaci abin da ta kira ƙasashen da ba sa goyon bayanta na turai su biya kuɗaɗen iska gas ɗinsu da kuɗin rabul wadda ake gani a matsayin wata hanya ta bunƙasa kuɗin. ta fuskar takunkumin da kasashen yamma suka kakaba wa bankunan rasha ciki har da babban bankin ta wasu fashe-fashe sun faru a wasu motocin fasinja guda biyu a arewacin kasar afghanistan jiya alhamis lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla tara tare da ta wasu goma sha uku na daban kakakin 'yan sandan lardin muhammad asif waziri ya ce an kai harin ne cikin mintuna kaɗan tsakani a sassa daban-daban na mazar sharif babban birnin lardin bak kamfanin har hada magunguna na madana yana neman zama na farko wajen samar da rigakafin coronavirus ga ƙananan yara a amurka kamar yadda ya nemi hukumar tantance abinci da magunguna a ranar alhamis don samar da hanyar rigakafi ga jarirai da ƙananan yara da kuma ma waɗanda suka fara zuwa makaranta iyalai na ta jira cikin takaici da haƙuri don samun damar kare ƙananan yara a ƙasar yayin da mutane ke jefar da abin rufe fuska da sauran matakan kiyaye lafiyar jama'a. Thomas sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma salman abo da ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau zubair attayib ni ce taku hadiza kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu